Korintiya ta fari Sura ta goma To, ina so ku sani 'yan uwa, dukan kakanninmu an kare su ne a ƙarƙashin gajimare, dukansu kuma sun ratsa ta cikin bahar, dukansu kuwa an yi musu batisma ga bin Musa a cikin gajimaren da kuma bahar ɗin, duka kuwa sun ci abincin nan na ruhu, duk kuma sun sha ruwan nan na ruhu. domin sun sha ruwa daga dutsen nan na Ruhu, wanda ya yi tafiya tare da su, dutsen nan kuwa almasihu ne, duk da haka Allah bai yi murna da yawancinsu ba, har aka karkashe su a jeji. To, ai waɗannan abubuwa gargaɗi ne a gare mu, kada mu yi marmarin mugayen abubuwa kamar yadda suka yi, kada fa ku zama matsafa kamar yadda waɗansunsu suke, a rubuce yake cewa. Jama'a sun zauna garin ci da sha. suka kuma tashi suka yi ta rawa kada fa mu yi fasikanci yadda waɗansunsu suka yi har mutum dubu ashirin da uku suka zuba a rana ɗaya tak kada kuma mu gwada ubangiji yadda waɗansunsu suka yi har macizai suka hallaka su kada kuma mu yi gunaguni yadda waɗansu suka yi har mai hallakarwa ya hallaka su to duk wannan ya same su ne akan misali an kuma rubuta shi ne don a gargaɗe mu mu da ƙarshen zamani ya zo mana don haka duk wanda yake tsammani ya kahu ya mai da hankali kada ya faɗi ba wani gwajin da ya taɓa samunku wanda ba a saba yi wa ɗan adam ba allah mai alkawari ne ba zai kuwa yarda a gwada ku fin ƙarfinku ba amma a game da gwajin sai ya ba da mafita yadda za ku iya jure shi saboda haka ya ƙaunatattuna ku guji bautar gumaka Ina magana da ku a kan ku mahankalta ne fa, ku duba da kanku ku ga abin da nake faɗa. Ƙoƙon nan na yin godiya wanda muke gode wa Allah saboda shi, ashe, ba tarayya ne ga jinin almasihu ba? Gurasan nan da muke gutsutsurawa kuma, ashe, ba tarayya ce ga jikin almasihu ba? Da yake gurasan nan ɗaya ce, ashe kuwa. mu da muke da yawa jiki ɗaya ne, gama mu duk gurasa ɗaya muke ci. Ku dubi ɗabi'ar Isra'ila, ashe, waɗanda suke ci daga hadayu, ba tarayya suke yi da bagadin hadaya ba? Me nake nufi kenan, abin da aka yanka wa gumakan ne ainihin wani abu, ko kuwa gunkin ne ainihin wani abu? A'a, na nuna ne kawai cewa. Abin da al'ummai suke yankawa ga aljanu suke yankawa ba Allah ba. Ba na faso ku zama abokan tarayya da aljanu, ba dama ku sha ƙoƙon Ubangiji ku kuma sha a aljanu, ba dama ku ci abinci a teburin Ubangiji ku kuma ci ana aljanu. Ashe, har ma tsokani Ubangiji ya yi kishi, mun fi shi ƙarfi ne? Dukan abubuwa halal ne. amma ba dukan abubuwa ne masu amfani ba. Dukan abubuwa halal ne, amma ba dukan abubuwa ne suke ingantawa ba. Kada kowa ya nemi ya kyautata wa kansa, sai dai ya kyautata wa ɗan uwansa. Ku ci kowane irin abu da ake sayarwa a mahauta ba tare da tambaya ba saboda lamiri. Don an rubuta, duniya ta Ubangiji ce da duk abin da ke cikinta. In wani a cikin marasa ba da gaskiya ya kira ku cin abinci, kuka kuwa yarda ku tafi, sai ku ci duk irin abin da aka sa a gabanku, ba tare da tambaya ba saboda lamiri. In kuwa wani ya ce muku, an yanka wannan saboda gunki ne fa, to, kada ku ci, saboda duban mutuncin wannan mai gaya muku, da kuma saboda lamiri. Nasa lamiri fa na ce, ba naka ba. don me fa lamirin wani zai soki ‘yanci na, in na yi godiya ga Allah a kan na saboda me za a zarge ni a kan abin da na ci da godiya ga Allah. To, duk abin da kuke yi, ko ci, ko sha, ku yi komi saboda ɗaukakar Allah. Kada ku zama abin tuntuɓe ga Yahuda ko al'ummai ko ikkilisiyar Allah. kamar dai yadda nake ƙoƙarin kyautata wa dukan mutane a cikin duk abin da nake yi, ba nema wa kaina amfani nake yi ba, sai dai in amfani mutane da yawa don su sami ceto.